sai liman ne zai yi nan da ya na je shi na na ina zan Eh, to. glass na kullum sha manta da glass kai na ce ka karanta kaga nan da ka fara da eh. ka karanta nan da dalilinsu ba za karanta wannan ba kawai karanta da wannan kazunan za nuna ma shi shi kafin wani da aka eh aka fara na zuwa kafin kafin ka zo wanda ka faranta wani gada ba na salasta aksa a haɗuka Deixa eu بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kasance cewa abin da ya faru wannan satin shine dan wanmu inda Allah ubangiji ya kaddara haduwa da ranar tashin kiyama da ya mutu allah ya ji kansa allah ya sa albarka zuriyansa kuma allah ya karban shahadansa kuma yadda labarin ya zo mana ah, allah ne yake karbon shahada to kalmomin da suka zo karshe kalmomi ne masu sada allah ya karba shahadansa allah ya sa ya huta kuma wanda suka mutu tare da shi da iyalinsa allah ya ji kansu a kasan nan ya kamata shugabanni musulmi da kuma sarakuna da manyan 'yan siyasa su doki mataki wannan kashe-kashen da ake yi ba wanda yake tsoron mutuwa ya zo bayan da za a sheka mutu to amma addinin musulunci bai yadda a zuba da gini barkatai haka ba ba tare da an saya an bincika an gano su waye suke wannan abu inda ana yawan yi akwai ranar da ba za a iya ba addini dai bai hori mutane cewa ta zuba da gina a kashe-kashe addini bai sa wannan ba kuma hukumai shi ke da wannan hakkin bincika waye suke wannan a hukumta su mafi yawa da awa cewa boko haram ne ya kai alama tambaya ba mu yadda ba abubuwan ba koyaushe ne za a ringa kashe mutane a ce boko haram domin inda an kashe mutum aka ce boko haram to an gama wala zuwa na an sha ya shuru to kuma abun ba haka yake ba haɗarin da yake tattar da zubar gini karshensa ba kyau yahudu sahabai suka tafi haibar musulmi ne sahabai ne shi yahudu suka kashe ɗaya daga cikinsu shi suka zo suka kai karan wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga mu mun je khaibar amma an kashe daya daga cikinmu amma muna tabbatar tabbatarwa yahudu ne suka kashe shi manzo Allah ce kuna da shaida sun ce a'a za ku iya sa su rin su hamsin sun ce ai manzo Allah waɗannan ba sa ji tsoron Allah za su yare su a kan karya manzo Allah ce ku za ku rinse sun ce a'a to manzo Allah yana tsoro ya bar sahabai nan in bai doki mataki ba za su iya zuwa khaibar su fara kashe yahudawa tun da an kashe masa mutane shi manzo Allah ya biya jiya wannan musulmin wannan sahabin da aka kashe manzala ne biyar jiya maimakon yahudawa duk a zaman lafiya don zaman lafiya su malamai suna da mabiya muna kira sarakunan namu muna kira 'yan siyasa mu muna kira da ciyar mu a dakata a kira hukuma a san jami'an tsaro su dakata da kashe malamai kashe malamai karshen sa ba kyau don suna da mabiya suna da mutanen da lokacin sai za su tashi rama ba wanda kuma zai iya hanawa kuma mulki ana jin dajin sa ne don zaman lafiya lokacin da ba zaman lafiya ba za a ji dadin mulki ba allai gafarta masa allai ji kansa sacin da ya wuce mun yi zancen abin da yake da alaka da saki gadwan mutum ya sake iyalinsa ina cikin haushi mun ce akwai talibai masu karanta littattafai ibn qayyim ba tare da sun samu dalilai ba shi su ringa fatoyi mara ma'ana to ku duba abin da ibn qayyim ya yi khulasa akan manyan malamai mangan da suka yi na game da saki gadban kafin mu shiga saki sakaran wanda ya sha mayensa zan zo kansa amma kafin wannan lannan lokaci bai kai yadda zan bayani ba yanzu a karanta wannan uku don ku sani kuma ku daina fatawa da kun ji shi a wajen makaranta ba tare da bincike fatawan da za a iya yi ka karanta zancen kabuli da baji da waɗanda ka karanta suka sani amma eh, matsalan da akwai sabanin malamai a ciki don ka je a makaranta ba tare da kayi bincike ba ba wanda ya kallafa ka ba da fatawa kai ku daina gaggawa shi karatu neman suna koriya ko a sayan ka talibin ilimi aikin banza ne ba zai je da kai ko ina ba duk malamin da yake karatu dan a ce da shi ho ho ko talibin da yake eh, so duk koma me fada a ce da shi malami ne allah ba yin bocci a gunsa na wata a ce ana biyan albashi shi ba haka ba ne a wajen da yake biyan albashi shine niyanka zuciyanka shi ke gina hukunci to ai gaggawa a daina gaggawa fatawa ba tare da dalili ba bismillah malam bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala qala al-imam ibn qayyim rahimahullah wal ghadab ala thalathati aqsam yace hushi da aka yi bayani cewa mai hushi ya saki matansa sakin yayi ko bai yi ba to hushi ya kasa kashe uku da shi a kansa za a gina hukunci na'am ahduha ma yuzilu al-aql فلا يشكر صاحبه بما قال وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع yace farko shine mutum da hushinsa ya kai an shi ya gushi bai ma san me yake cewa ba ba kowa ne yake da wannan hushin ba nau'i ne cikin bani adam gushi ya kama shi an karinci gushewa yake yi bai san me yake cewa ba ba bamban shi da maukaci shi bai ma zai iya tashi ba to wannan halin da yake ciki to iya yi saki ba za a itibarinsa ba maimaita wannan jumlan don ku ji ya ce menene shi wanda yake kau da hankalinsa hankalinsa babu hushi ne ya yi amma ba ma ya tuna abin da yake cewa bai ma san me yake cewa ba an tambaye shi ya gama an ce kai zo nan mai kaci yace ya ce wallahi ban sani ba ba bambanci da mawakaci shi na'am wannan ya yi saki sakin ba zai faru wannan ba sabani malamai a kai so ba bambanci da mahaukaci wannan ba za a kai daidai yake da mara lafiya yayin da ya gacin ina cikin wani sumbatu bai san me yake yi ba shi baraye yake ba shi kuma ba ma cikin maye yake ba a'a ruɗu ya yi na hankali saboda zafin da yake ji a jiki to wanda koyi magana saki ba sauraren shi wani ciwo ya kai wani wuri mutum na sumbatu bai san me yake cewa ba bai san me yake cewa ba to ba kama mutum a kan wannan halin da yake ciki na na biyu ما يكون في مبانيه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول eh haushi ne yi amma duk abin da yake yana sane hankalinsa yana nan amma kuma kumfan baki da bala'i a je a dawo a fada komai a zagi kowa a ci mutunci kowa hankali sai yana nan ya san me yake cewa jikinsa yana rawa saboda hushi ya ji town فهذا يقع طلاقه to ya saki saki yayi ba wanda zai saurare shi lokacin kashe menene ka taba ganin wai saki matansa yana shan shayi ha kawai ta tafi diyin da lalacewa mace ta kai ka saki ta shi ka ji ta yi ba daidai ba to wannan bayan da za a ce wannan mutum halin duk kowa isaki matansa ce ai <laughs> malam a kan kallawa wala lokacin na saki na cikin hushi oh hushin me kana cikin hushi amma hushi kashe kashe ne to wannan sakin ba za a itibar in ya saki sakin ya yi ce ina cikin hushi da ce mun yarda amma sakin ya yi. <laughs> na'am afari na uku an yastahkima wa yashtadda bihi eh ina iya kansa control amma hushin kuma ya kai wancan bai kai na dayan ba mai na saki a saki amma zai iya control kansa ya kai gacin da zai iya yin ba komai zai iya amma zai iya kama kansa ya bari kushin bai sa shi haukace ba shi kuma fa bil hankalinsa bai gushe ba amma rabi hankalinsa ya tafi to wannan akwai sabanin malamai malamai sun ce in har ya gama an tambaye shi kan shi da Allah ma san yake cewa ba to nan za a ce to abin da ya sauraren shi amma da ya faru ya san me ya faru to sake yayi wannan shine maganar malamai kar mutum tashi ha kawai isaki matansa daga baya ce wani fushi nake ji kuma ya karanta tafe bun kaim shi zo yi barna wala wannan ku ji tsoron Allah A ajini ba fadanci ba ne fadawa a ajini fadawa kowane mutum ya rubuta kisim na daya kisim na biyu A ajini wahayi ne mutum isaya ya karanta kuma ya dogara da Allah daya kenan an gama da wannan she zance mutum da ya siki matansa ina kusanci ina cikin maye she zai siki matansa maye nau'i biyu ne akwai maye da aka baka magani asibiti ka zo ka sha shankalinsa ya bushe ta duk abin da ka yi a ciki magani ne kana su man halal ne amma maganin tarin da aka ce wai su suna shan shi yanzu maganin tari ne an tura ma an ce ka sha baka san adadin sa ba shi ka ka shi ka fara kana cikin kana mangana kai kai to wannan duk mutum da ya sha abun halal ba tare da ya sani ba to ya saki a cikin wannan ko yi wani abun ba daidai ba to bi itfaqu ulama cewa abin da yayi a ciki ba kama shi akai ku fahimci zancen fa abu ne da aka sai asalinsa halal ne kunu ne ka ajiye shi kunu ashe wani ya zuba wani abu sai ne ba ko kunu da kansa ma tafasa kansa yake yi ya zama burkutu sai ne ba kai ka aje kayanka to shi ka sha shi kana tangayen tangayen kana fara abin da ka gani dama asalin sa ka yi ba to wannan mutum ya yi saki a kansa bi ittifaqu ulama cewa sakin bai yi ba na fatan gane siki na biyu shine kai ne kaji sabon gari ka siyo kwayan da kudinka ko ka wajen da ake shan burkutu ko kaji sabon gari ka kwaso kwalban giya da hankalinka ka sha ba wanda ka fada kana abin da kake gai dama kake fada wani iska yana kada ka ka abin da ka gai dama ka zo ka kulle motan ka kulle kofa matanka ka ka ka sake ta da iyayenta baki daya tun da ka sha kwaya to wannan a kansa za mu yi magana shin wannan saki ya yi ko bai yi ba kun zarce wannan zancen da ce mu tafi kalai ne wannan malamai sun ce sakin bai yi ba to amma wanda kansa na ya doko abun ya kurba shi ji sabon gari kansa ya sha komawa gari ya gagara she zo ina fusari ina surutusa. she zo ce kai na sake ki to wannan sakin shine malamai suke mangana kansa don muna yara wanda cijo ya je shagiyansa akwai randa a kofan gidansa bakin randa ne ya gama sha ya zo to shi ya zo yana zagi randan <laughs> bakin randa ina zama matansa ne ce ni za ki zo ki durkusa nan kinan shi ina ya gai sannan a cikin tsoro ina zama matansa ne iki ta zagi sannan eh, randan ya koshi ya sha to kaga irin waɗannan shi ya je sha kayansa to yanzu sakinsa ya za a yi to wannan shi ne mangar malamai su imam na maliku za ku ji maganganunsu mazaban namu na gida shi sana doko littafin ibn adubar wanda ake kira al iktiyar hafiz ibn adubar al-fakihi don mazaban malikiya yan takifi mazhaban malikiya yan tsantsani mazhaban malikiya ba su yadda da wasu fatoyi na ibn abdubar eh, eh, eh, ba suna ganin ina da dan tsantsani bai zama dan takife ba kawul baya bi ina dan kauce na zuwa wajen hadisi dan maza ba tsantsani bai yadda da kowane fatawa da ibn abdubar ya yi ba amma ba wani a cikin almajirin baya bayan imam maliki wanda ya hidima maza ba kamar ibn abbar don wata maliki ya yi sharhan da ba taba yi irinsa ba ban kawo shi ba ana kira al kusan juzi talatin da wani abu ne ya yi sharhan wata maliki kuma ikan kaura imam maliki sosai to amma irin su imam zahabi ne imam zahabi ke abai bin taimiya da ya zo wani wuri ya ce malami nan na son sa amma na fi son gaskiya da fiye da malami na ma'ana malamin ya kai gaskiya zai kauce to ni ba zan bi shi ba zan bi kan gaskiya ne wannan shi na ji ne ibn abbar ikangan ajisan da bai iso je imam malik ba shi fatawa haka ne ibn wahab to amma masu da'awa mazhabance to sukan kauce kan waɗannan ibn wahab da da da da isi wannan ibn abubar da sauran wanda aka gani da lais bin sa'ad almajirin imam maliki na mabokin imam maliki ne wanda shi mai na ce da imam maliki ya faɗa wai kamar masa martani na ilimi ba tare da fitina ba to muna da imam baji wanda kuma ya shara mu wata maliki juzi takwas shi ma dan takife imam maliki ne gaban kashe ne shi mai yana da kaula akan saki mai maye da ibn taimiyya tashi mana a akan maliki ya ce kai ai akwai ma waɗannan da yan tsantsan imam maliki suna da raye akan saki wanda ya saki ina cikin ya sha abun maye da zabinsa to za mu zo karatu a kansa to yanzu maganganun abin da yake da alaka na mazaba malikiya zan karanta kafin mu zo mu fada ra'ayin kowa a kansa ina fata kun gane wannan kuma littafin shi kuma juzi ne da yawa al-mabsut fil maliki bi adillati shi kuma zan ba ku yi photo domin muna so ku ringa gano mazaban namu na gida don mazaban namu akwai malamai a ciki kar ku ringa sallaka ku karanta mazaban ku gane shi ku nusu a ciki to shi ku shiga sauran ajisai a nan za ka ringa yi kafa abu da dalili na ilimi daga gaske na fata an gane karamci mutum ringa tura mangar malamai bai kai lokacin da zai yi wannan ba na fata kuna gane wannan karanta ka gane at-talaq sakran na'am بلاغ السكران اختيار الحافظ ابن عبد البر يختار الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أن الطلاق السكراني لا يقع ياتي ابن عبر ياتي ra'ayinsa shi ganinsa dan malikiya ne ya ce wanda ya sha maye da zabinsa wanda ana mangana na zabinsa ne ba wancan muke mangana ba wanda ya sha abu abun maye da zabinsa ina ganin abun sakin bai yi ba shi ya fada to zai koro dalilai kuma daga baya mu shiga littafi ba nasa ba na malikiya tsansa kamar almabsut da sauransu amma zai koro mana dalilin da ya sai fada ya bari mazhabansa me dalilinsa وقال الليث كل ما جاء من منطق السكران فهو موضوع عنه تشي ابوكي امام مالكي الماجر امام مالكي ليس بن سعد امام ne a cikin hadisi ya ce duk kalman da ya fita furci da ya fito bakin mai maye wannan mangaran banza ne ba sauran shi kamar rubutu na kan ruwa kamar ruwa na ake zuba bayan kwarba abin nan mai ake cewa kwarya ba abin da ake yi ba zai babu shi saboda manut abinda ake murakaba magana babu shi aka laisi ya sa laisi kuma ya san waye imam maliki ya san me maliki shi ki fada wannan na'am wala yalzumu talaqun wala sakin sa bai yi ba in ya yantu bai yantu ba me cinikin yayi ba zai yi ba mutum ya zo ya sadda gidansa yana cikin maye shaka zo wani alhaji ya kira wani baban mutum ya zo an ciniki gidansa abinda miliyan goma ya sai da shi miliyan biyar an yi takarda to yayan za su ce ba mu yarda ba me yasa ce baba baya cikin nusu ya sayar ma to na me kuma kuma ya daura wura wura bai dauru ba mutum na cikin maye ya ce ba da iyalinsa ba yarda ba ya ba da 'ya'yansa an yi auren ce wali ya ce ni ne na bayar to an zo baya cikin haicinsa ba za a bayar ba na fata kuna gane wannan nan wa wala ya hudu qadfa kuma ya mutum kazafi ba za masa hadi ba mutum ne ya koshi da ya sha shi ce kai ya zage shi irin zage a shara ne kai shege ne ke an kalka ya tashi ka kai shi kotu ba za a hukunta shi ba tunda baya cikin hayyacinsa in ji waye imam lais ne ke faɗa wannan na'am wala ya hudu fi sharabi mhm. wa fi kulli ma yawa amma tun da lokacin da ya doki kofu ina sha ko lokacin da yake tura mayan ina sane kafin sha to za a masa hukuncin don abin da ya sha ku gane wannan abu yayin da zai sha ai mayan bai zo ba to da hankalinsa ya yi mai ya sha to tun da ya sha to za a masa haddi na sha za masa bulara na sha kagin kafin ma ishigo ma'araka ne ya sha saboda za masa bulara domin mai ya sha na'am wafi kulle ma ya yaduhu duk abin da ya gama sha kuma annu ya yi annu ne yi ba abin da ya ya fada ba fada daban amma ya sha shaidu kita kuma ya sare wani na fata gane ko ya ji ya rushe gidan wani ko ya yi wannan abu an ce lalle ne zai biya jiya <laughs> ku gane wannan karatun akwai bambanci abin da ya aikata da abin da ya faɗa don abin da zai aikata shan kama shi ko ba za kashe shi ba shan hukumta shi abin da annansa ya aikata lokacin da yana maye ya kashe mutum yana maye to mangar malamai zai shin za a kashe shi kawai biya jiya wanda suka ce mayensa ya kai kamar hauka sun ce ba za a kashe shi ba amma zai biya jiya ce ya kashe mutum za a sare shi she yan wansa su biya jiya yan wan mahaukacin she sun biya jiya shi mahaukaci ne ba zai biya ba amma dukiyarsa da dukiyar dangi shan biya jiya amma ba za a kashe shi ba mahaukaci ne to wanda suke ce mai maye daidai ke da mahaukaci to ba za a kashe shi ba amma duk dangi za a biya jiya to anan shi mai maye ya kashe mutum kagin ba bar shi haka ba ko dai ba kashe shi ba an ce biya kuma ya rushe gida mutane ya yi barna mutane da annansa an ce biya me dalili sun ce in aka ce duk mai maye in ya rushe abubuwa ya kashe mutum ya bane ne aka ce ba komai wanda gangan zai je kurba abu shi zai ta barna a ce mai yayi shi a yayi to shi sa a ba mu muna da abin da ake kira mai babu sadi zari'a na fata kun gane zancen na'am wa amilatu jawarihu da abin da kafafuwan da yayi in da yayi wannan ne to she za a hukunta shi eh na fatan gane to nan kuma akwai sabani domin in ya sheje zinafa wasu malamai sun ce duk abin da jawarinsa ya sha hukumta shi to karatu zai zo cewa daman da ya ya zina in ba kama shi ya zo ya fada ba za a cewa a masa haddi ba da dalili zai zo don wanda ya zo ya ce da shi manzo Allah na yi zina bai yadda bai ce a tsantsana bakinsa shi ya shagiya inda ya giya an tabbata ya shagiya kaga ba za a hukunta shi ba to shi sa koma abinda da mahaukaci ya yi da an eh, mai shan giya ya yi da annansa ba duka ake hukunci ba kamar yadda za mu zo amma ya yi barna ya rushe gidan mutum ya kashe mutum ya doki mota mutum ya je buge to zai biya jiya akan wannan na fata kuna gane karatun yauwa shi sa mai maye malamai suna da hukumci guda biyu abin da ya faɗa baki shi kwandam ba za hukunci ba abin da ya aikata nanunsa shi na aka ce ibiya jiya abin da wasu kuma sun ce malikiya sun ce ya kashe mutum ma kashe shi tun da su ba su yarda ba mai maye tanka maukaci ba ne wanda suka mada mai maye kamar maukaci sun ce shi ma ba za a kashe shi ba amma da shi kumcin maukaci na'am eh sun ce a malikiya kenan in yayi zina ko kashe mutum shi ma yi masa amma duk abin da ya faɗa baki ba za a kama shi ba na'am abu umar shi ibn abdulbar kenan mai littafi da ya koro magabata irin almajirin imam maliki farko to shi na so ya fada da ra'ayinsa baya koro wannan shi na so ya kawo hukunci wanda ilimi da tadabbur da suru allah ba irin gaggawa ka da labasa labasa ka ji mutum ya shiga gidan radio ana tambayi shi riba ya ce duk ba komai ayi ba komai eh ayi ba komai ha kawai ba gari ba dalili bi ijma duniya ana nuna shidi shazi kudin riba da yake cikin bankuna haram ne ka yadda ko ka yadda haram ne kusa ijma ne riba lokaci manzala shi ake a banki shi wani zai doke shi abu mai soki wannan ba zai yi ba na'am وقد اختلف الفقهاء رحمهم fi hukuma حكم طلاق السكران تبعا قال ابو عمر قول ليس حسن جيد جدا eh جيد جدا yace ai mangana lays gwal ne mangana ne mai kyau wanda ya kamata itibarin sa ai izna kai shi yace menene mana ya goyi bayan wannan magana laisu ce nan cewa misukran wanda ya maye ina da abu duk abin da ya fada baka hukuncinsa daban duk abin da ya aikata hukuncinsa daban kauli na uku su ne kaulin daya daga cikin mazaba hanabila da abu hanifa cewa in mai aikatan ma ba za a saurari ba amma da hukuncin biya jiya ba kisa ba shine kauli na uku allah ya sa kuna gane yare wanda mai bada da cefana gida ba zai gane karatun ba kauli uku ne nan wurin mun yi itifaka ce abinda aka fada a baki duk itifaki shi da mazawa malikiya sun ce ya sha ne lokacin da ya sha bai sai sani bai na suman halal ne to wannan bi itifak amma shi ya zaba ya sha sun ce kaulinsa da fi'ilin ma ba sauran ba a hukunta shi to amma su shashe daga imam na maliku kamar su ibn akbar sun ce a'a duk abin da ya shafi kaulinsa ba za a saurare shi ba amma abin da ya sauci aikinsa za a hukumta shi hukumci ya yi kisan kai a masa kisan kai ai masa komai su ba su kai shi wajen mawakaci ba amma su daga hanabila sun ce kai ko abin da ya yi da annansa da abin da ya aikata amma da shi mawakaci shi da biyar jiya ba za ku kashe shi ba in ji wa su hanabila kenan shashe daga cikin hanabila domin imam maliki ana cewa ya yi dasa a nan ya ya zama ya kasa hukunci domin zancen sakran imam ahmad ya yi shuru a kai ya ce ba zan iya fatawa kai ba ya yi shuru malamai sun ce imam ahmad ya kasa yin fatawa kan wannan ba kasawa ba ne iya tawakufi ne don wara haka almajirin su ce shi sa wanci ce wa jumna imam ahmad ya ji tsoro ya kasa yin fatawa kai yi eh, wannan shine tsoron Allah eh shi sa maza malamin mu imam ah, abdul muhsin abad billahi lazin an saki an tambayi sakin zancen saki uku kalma da ya ce Allahu alam ban sani ba ya ce ban sani ba ba yadda za a yi abu muksin abad ima fatawa saki uku kuma yi karatun ruwayan Eh, muslim kamar ya haddace su amma saboda tsantseni kare zo iya abin da ba daidai ba shi cewa Allah ko ku je ku tambayi malami ba irin yan kabu kabun karatun da ake yi bismillah malam wa qad ikhtalafa al fuqaha rahimahumullah fi hukm talaq as suqran tab'an li ikhtilafihim fi ma yu'akhadhu yu'khadhu alayhi min tasarrufatihi ala qawlayn eh kaga tasarrufatihi daban kauli daban abin da ya aka tunanu da abin da ya faɗe shi to ya ce a kansa malamai suka gina hukunci zai gaya maka abin da malamai suka ce yanzu me suka ce alƙaunin awwal farko inna talaqa sukurani la yaqa'u sun ce ba zai sakin bai yi ba ko dare ya ya rabu da shi me yasa wa bi qala al-hafiz ibn abd al-bar farko mazhaban irin ɗan mazhaba imam maliki shine ne bar wanda in daga cikin almajiran imam maliki ana alfahar imam maliki ya tashi kaburi zai ce waɗannan kuma hidima a cikin ajisi na ya ce sakin bai yi ba wannan kaunin mazhaba na bila da shafiya sun ce kaunin bai yi ba hannabila akwai suna da tawakufi sheshin daga malamai sun goyi baya sheshin ba su goyi baya ba tun da shugaban mazaban ma ya yi tawakufi ba wani ba imam ahal suna jama'a ne fa amma ya tawakkufi yan wa ku ringa gane karatun fa wani sauri ke yi karatun ya gama bulugul maram ya gama eh, abin nan shi mai zama dan taimiya saki rana babu shakka kasan halin da muke ciki malamai su kaɗan tu wanda ya karanta wani abu isa da sako gurgudu amma fata wanda ka gan shi jinjirin jin ka yi tawakufi amma babu shakka mutum je gidansa ya karanta wani ahalari ya karanta isa da sako wajen da ba su da shi don jahilcin ya isa halin da ake ciki kun gan nan aka yaudari mata cewa ga bahar mariya kagan babu ajisi ma da'ifi wanda ya ce bahar mariya ruwansa wani albarka ne ba abin da aka faɗa amma ka san wani fa wannan yamar da bahar mariya mata suna sha sun ce ruwan zanzam ne ruwan kwatami an yarda kuma me yasa ana ribanta kunzumin jahilan ana ribantar su ne saboda ba san komai ba saboda haka kutu labul ilmi da abin da kuka sani na sallah da azumi da abubuwa da tauhidi an ga sanar da mutane kan ka zama shi ka gama ss shi ka gama rigal shi ka gama buk shi ka samu digiri da digiri na biyu digiri na uku ka samu mota mai kafan giwa da katin tabaro da mace mara lilibi kana da katin gida da katin kare za ka yi fatawa wala ba zai yi ba ka saya ka fara tun lokacin da baka da sisi amma ka ji tsoron Allah wajen fatawa a daina gaggawa na'am wa huwa madhhabu zahiriyyati a dama su zahiriya su ibn hazm anan suke <laughs> kai ibn hazm Allah ji ga magabata eh ci gaba wa ikhtiyaru shaykh al-islam ibn taymiyah to ibn taymiyah kuma nan ya biyo da almajirinsa in ga ta ibn taymiya na nufi imam eh, abin nan eh, ibn taymiya ka san shi kuma dan mazhaba imam ahmad ne eh, duk manya suna da mazhaba abin da mazhaba abin da ake ba yarda da shi ne asabiyanci mazhaba amma ba yadda za ka yi shaida kana da magabata kana da magabata duk karatun za ka yi an riga ka karcin zaka a duniya na arga ka katun ma ba wai hawan sama ba ne wata na wani gan oxygen daban a kikiro sabo wani gan kaza wani gan hanya kaza kama waya na wani yi fiyo to sabo abu ne amma jini mu ba sabo a ciki gano abin da aka yi ne shine abin da aka samu shine karatun ka gano abin da aka yi shi sa bid'a ba shi da kofa a cikin lahira bid'a kofansa a rufe yake ba za a bude ba kuma babu a bude ba za a bude kuma wanda ya biyo ya wahala kofa ko ya dani shi ne kofa manzon Allah ka yadda ko ka yadda ho shaninka yu yu yu baya zuwa lahira mai kayi ne shi ne amma mun hau dara ranar biki wai haye garin na za a yaudari mu wai akwai ranar shan kauri manzan Allah don girma Allah akwai hauka cika al'amarin ko babu akwai rashin hankali ma cika al'amarin, bid'an namu ma akwai hauka ciki manzan Allah zaka sha masa kauri kuma ana yin haka ne ba don ihlas ba don abakanta ma wanda suke abi sunna wa sha kauri don girma Allah wannan kalman zaka gaya babanka haka ce babanka a ce yanzu ka sha kauri babanka ai sa hausa za a ce kai rashin kunya ka ce ka sha kauri babanka ko kakanka ai ka rashin kunya amma saboda ana yi ne ba don allah ba don an ci abi sunna shi sa za a faɗa waɗannan kalmomi ana sama abu ne mai soki wahidu huwa inda na azim a shugaban talikai ba mu ba ko annabawa ba sa'unin sa bane Allah ya fifita su da ban yake tashin kiyama ko shugabannin annabawa za su je muke to gunsa ka zo ka ce a sha kauri Allah yana gani muna fada kuma ba kinsu muke yi ba duk haka aka tashi iyaye da kakanni gargajiya ne amma an gano gaskiyan kuma bi shi mana ajinin ba wani kekere kekere sabon ajinin shine babu sabo can da shine ajinin kai da ka zo ka kago shine ba daidai ba ana duk abin da ake cewa an ci manzala ne ce Allah ya samu dace na'am wa tilmidi la'allahu ibn qayyim rahimahullah mm. al-qawl ath qawli na biyu inna talaqa as-sukran yaqa sun ce ai mai maye sakin sa yayi tunda shi ya sha kayansa ya saki a yadda saki uku ne saki biyar da saki talatin ne a tabbata masa maukaci shi ya gyawo na fara kun gane wannan an ce shi ya gyawo ku fahimta ba ba wanda ya sha magani ba da wanda ya sha wani abu a shi ya je ya siyo kwayansa ko shi ya je ya bude bandakinsa ya tsantsana shi ya sha abin nan sa me kuke cewa ne wanda ake ake shorisho shi ya sha kayansa wallahi ranar da muka tara waɗannan masu mayin sun gaya mana wani abu ne kama biskit eh, dan wani abu a sa nan sai ce malam ka sha ba wanda kake jin tsoronsa ko babanka banka shi ka taka dan wani abu da haka ake sa ran shi ka ce cingoma nan matasa ya ce in ka sha ba wanda kake a gaban ka kana share kowa ba kowa ba ne kuma Allah ba zai kyale mu ba akan halin da yaran suke ciki Allah ba zai kyale mu ba gangan aka bar yaran suke waɗannan ayyuka na'am wa huwa al-madhhab 'inda al da ya ci da hanabila zaka yi mamaki ya ci hanabila kuma saboda kowane mazhaba an raba biyu saboda magana ci dan ilimi a malikiya raba biyu imamul baji dan malikiya ne gaban kashe ni amma da ya zo wannan ya ce sakaran ba za mu ce kawai sakaran ya saki matansa ta saku ba ya ce akwai sakaran da shi baya gane sama baya gane kasa baya gane arewa baya gane kudu ya ce shi ya saku sakin bai yi ba ji imam baji haka ne sauran manyan imam maliku wasu sun faɗa wasu suka ce mutlakan ne to shi haka maza ba hanifa haka yake maza ba hanabila kowane maza ba guda hudu akwai sun raba biyu akan wannan fatawa saboda me tsantsani da ilimi da tsoron Allah na'am wal malikiyya wal shafi'iyya wal hanabila su ne da aka ambace sama su aka ambace nan an samu nawa kenan kowane mazaba an samu wanda suka yi tawaye a cikin fatawa kowai abinda ilimi ya bashi to wannan shine amana ilimi amma wanda ya ce hawa malam abinda muka fada shi za ce abinda shehu ya fada haka za kuma abinda kungiya ya fada haka za yi abinda kuma malami ya fada haka za yi to wannan ba za ka je ko ina ba malamin ka ba maka wahayi ba kungiyarsa ba masa wahayi ba wani tarika ba masa wahayi ba duk malamin da ka san shi ba shi da wahayi wahayi shi na da ka so kuma manzon Allah ko yana daidai zai kuskure ba ni shugaban talikai manzala da yake da yake نعم وبهذا يتبين أن الحافظ ابن أن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله خالف مذهبه يا ساب يا ساب مذهب أنسى ما بلي بلي في بني من كاجن كولي كابي كاسم سنة كما تيما كاي مذهب إمام مالك ne don imam maliku daga cikin manyan malamai wanda suke so manzala shantona mutum da ya ce duk kaurin da muka yi in kun kwatanta shi da kawai manzan ya saba ku yar bai ma yarda majina ba saboda kaunan shugaban talibai ta kuma a zo a ringa wani mangana na ya ce ya saba mazabansa amma ba laifi ba ne yanzu da kun doki littafinsa dalilan da ya koro a cikin al'istiskar ya koro duk manyan-manyan malamai wanda suka gani magabata ya koro dalilinsu wanda suka ce sakin yayu wanda ya sha maye da zabinsa sakin yayu ya koro su amma hulasa karshe ga ra'ayinsa bayan ta ce wannan ilimin na'am استدل اصحاب اصحاب القول الاول بما ياتي eh wanda suka ce sakin bai yi ba sun ce ga dalilai mu ba da ka ba ne ajini mu haka yake ba za a ce hmm, an ci kaza an ce mabulin majhur ba ya cika ajinin mu an ce kaza an ce kaza ba zai yi ba cika jinin mu ko ana samani kaza ko ana gan kaza a'a Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza eh in kaga an ce kaza ko ana ce kaza ko an ce kaza ko ana tsammani kaza ba shi da alaka cika ajini ajinin baya bukata waɗannan kauli majhul nan an ce sun ce ana cewa wakila wa kara la dalili za fada ga abin da manzo Allah ya ce shi malamai kuma Allah ya ba mu malamai magabata su kuma sukan fito da hukunci dole ka yarda don baka da wannan tunanin ba sun fito da adillan da bayan da za ka yi kamar yadda zamu zo zancen danzina ku ga yadda malamai suka yi wasa da hankali da ilimi na'am الدليل الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إيه سنجة دليل من فرقه دمت سكين بيبا شيني Allah ya ce ku da kuka yi iman da Allah kar ku kusa ma ba kar ku yi ba la takrabu kar ku kusa wajen sal ma'ana alwala da zuwa masallaci bai taso ba bai ce kar ku yi sallan ba la takrabu kar ma ku yi alwalan kar ku tako zuwa masallaci alhalin kun sha kun cika maye kar ku zo hatta menene hatta ta'lamu ma taqulu shi kun bari shi bayan kun sace hankali ya farfado shi ku yaro wala ku zo ku yi sallah sun ce shine dalilin mu ma sun ce sakin yayo sun ce haba kun kawo dalilin da babu shi lokacin shagiyan giyan halal ne shi ne aka ce kar ku sha ku zo masallaci halal ne amma bayan ya ce haram shi mutum ya zo ya sha to ba za a karba ba kaga akwai zabi kenan yanzu ka san abu akwai ishada a ciki kenan ba nasi kenan don sun ce ko kun kafa dalilin da lokacin ba kafa doka cewa ba yadda ba lokacin an an ce ba hana shan ba shi amma kun shakar ku su masallaci lokacin ba hana ba sun ce mu ba wannan yake damu ba dalilin mu lokacin da Allah ya hana shi mutum da kansa ya sha to shi muke hukunci amma kafin a hana nan mu bance komai ba su imam ahmad eh su mazhaba imam ahmad dai wansu sun ce a ai mangana daya ne hukumci daya ne lokaci ana zargi wanda ya shan manganarsa daya ne sun ce me bai faru ba sun ce lokacin da sai da shuhada shi hamza ya shiga wani gida majina ana masa kirari lokacin ba hana giya ba ya sha shaidu takubinsa shaidu kira da aka je badar guda biyu lokacin an ba shi nali isar da shi bikina na fatima shi shi nali ya ya gaya wani ba yahudi a ringa zuwa ana doko ice ana kawo ana sayarwa da sai shuhada ya koshi kuyangu suna ta yi masa bai ana ta ce shi dan wane ya sha lokacin ba hana ba shi ya doki takubinsa shi ya fito shi ya nufi waɗannan rakuman shi ya soke su yanka su ya koma ana ta yabonsa ina ta kurba shi nali da ya zo ya gani shi ya fushi da kuka shi je san manzo Allah ce ga abin da aka yi mu shi manzo Allah tashi da mahaifinsa da sahabai da ya je gani rakumi na yanka su shi laika da hamza ya gani ya leka ya manzala shi kalle su da shi nali shi harare su shi te koma can ku ba bayin babana ba ne wai to shi manzala ya koma bai ce komai ba su ne malamai sun ce ko kunci lokacin hukunci bai sauka ba in dai akwai laifi ne da an kama shi wannan kaulin da ya yi amma tun da mangaransa da iska ɗaya ne amma ya yake ba ce komai ba to saboda haka ya ce me za ku ce da wannan lokacin taɓa manzan da farko har karshe duk da yake tun da ya faɗa wannan kalmar manzan ya koma baya bai ce masa komai ba kuma ba ce biya jiya wannan ba ba ce masa komai ba ma'ana yana nufi babansa jikokinsa ne manzan Allah shi ya ce da su babbayin babana ba ne ku ba ci masa komai ba manzan Allah koma ba ya kyale bai ce ya saka yi haka ba sun ce to wannan akwai haddari fiye da wannan sawa mai maye ba za kama shi ba na fata kun gane zancen na'am وجه الدلالة نعم أن الله تعالى جعل قول السكران غير معتبر لكونه لا يعلم ما يقول ya ce Qur'an ne fada ba mu ba ya ce ku ya lazi na amanu la takrabu salata wa su sukara ya hana me dalili hatta menene ta'alamu mata har ku san me kuke cewa kuma sallah shi hada komai duk ibadan nan ka zo wajen sallah zaka san sallah hada su farko in ka fuskanci sallah in ka yi kabbara zaka fuskance kibla hajji ya shigo azumi ya shigo kai kabbara kai Allah akbar ba ci ba sha azumi ya shigo a ciki tasbihi ya shigo ciki komai ya shiga cikin sallah to an ce kar ka yi shi ma ma dama ka kasance kana cikin sukura a ce wani bi kuma za a ce wai ana mangaran kuma da ka ki matanka to فنهاه سبحانه عن قربان الصلاة حال عدم علم علمه بما يقول. da yake cewa ديكي shi karka kusa da sallah وفي ذلك دليل على عدم اعتبار طلاقه حال سكره بعدم علمه بما يقول da bai san me yake cewa sallaman ce daina kuma ka ce yayi ya zaka fada mana wannan zance sallaman da zai iya raba lahiransa a sa shi a wuta an ce kare yi kuma yanzu zai saki matansa ne ku sa wannan wasa ko ko yanzu ka a wannan a bar shi ya wuce na. الدليل الثاني دليل نبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جاءه ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه مقرا بالزنا يا زو يا من زال نايزنا صحابي كينا in sun saba ma Allah ba sa iya boyewa don irin waɗannan mahaukatan da suke aikin muta'a suna taba sahabai sahabi ne zai saba ma Allah ba wanda ya gan shi shi zai na kuka ce manzala ka sai mun haddi da ina tsoron Allah yana so zai haɗu da Allah waɗannan kananan munafikai da suke muta muta ake gyawo su ana irin ɗan akuya suna ribanta matasa na ta hayaniya da tutoci a cici a banza wufi babu a jini wargi sahabi ne zai ce manzana na yi zina ka sai min haddi don sarkaka sahabi ne ke da wannan tauhidin mu da ma mutum ya sata kudin mutum a kai shi kotu ya ce na da allah babu ban sata ba ka zo ka hada kai da waɗannan na'am amara ashabahu an yastankahu la'allahu shariba muskiran manzo Allah yace to kaga ga? tsantsani bakin sa shin ya sha barasa ne ina ne mahal shahida nan wurin ci gaba fala yu'tabar iqrarahu ashe da ashe ashe da ashe da ashe da ya shagiya ba za itibarinsa ba zinan da ya fada ita har manzo Allah zai ce mutum ya zo ya ce na yi zina a ce da shi a duban da ya sha giya ba mu da shi ko yaushe ne ya zinan tun da ya fada ba za a shi ba zina fa wanda Allah ce wala takrabu zina in na fahishatan wa sa'a sabil za a rushe zinan ma kwata kwata amma manzo Allah ce a saurara in ya sha giya a kyale shi dalilai nawa kenan ce shine dalilai mu a shari'ance. فدل على أن ما ينطق به السكران غير معتبر ومن ذلك shi yasa duk eh, duk magana da mai maye ya faɗa kamar ruwa na ake zuba bayan kwarya ba abin da ke babu alamansa in ji dalilai da suka faɗa الدليل الثالث دليل أكو أن من القواعد المقررة في الشريعة ƙa'idatun al'umuru bi maqasidiha sun ce ajinin mu ma kowane aiki ana so a sami niyyar da maksudin abin da za a yi Allah baya kama mutum shi innama a'malu binniyat yace me maye na yake da wani niyya in an do kuma gana ma ajini baki daya me maye me sami yake cewa ana gina hukuncin akan abin da mutum ya maksudi a kai abin da ya kudurta a kai abin da ya yi a kai shi ake saba ma shi ake masa hukuma. ya za a ce mutum da bai masa abin da yake kuma a hukumta shi me dalilin kuma wasu kuranu laisa lahu qasdun ta ba shi da manufa ya sha ne ya huta yake abin da ya gani dama ya za a ce sakin sa yayi fala yaqau sakin sa bai yi ba ya sauko sakin bai yi ba wannan su ne masu dalili wanda sun ce sukin bai yi ba kun gane dalilin waɗannan to zan dan shiga kaɗan saboda lokaci ba zai ba mu dama ba wanda sun ce sukin ya yi mm. wanda sun ce sukin ya yi inda mai sukurani ya yi sai su kisin ya yi sun ce me dalili dalilin farko حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوب المغلوب على عقله sun من زال صلى الله عليه وسلم waye na hadisin Abu Huraira ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani saki ya halatta ban sakin wanda ankalinsa ya ringayi ya ya ya ya ya ankalinsa ya kauce ma na ya zama maukaci ci ba ambace mai maye ba shi ambace wanda an kalsa ya kawo sun ce wannan kuma ajisun da ifi ne matuku kafin a zo kansa za a zo tare a kansa to amma dalilin su na farko kenan dalilin na biyu fa wajibu dilala eh annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ja'ala كل الطلاق جائزا يقع الا طلاق المعتوه والسكران ليس ليس بمعتوه بمعتوه شي با ملوكتي باني فيقع طلاق طلاق سأي سنتي دليل ممكن تند انت كله to shi mai sakran baya ciki ya za a ce kuma tun da aka ce ban da shi ya shiga cikin masu yuyuyu ya saki saki yi dalilin su na farko kenan a dalilin Sani? eh anna sahabata ridwanullahi alaihim wannan yana da so kuma nan dalil salis mazinu الدليل الثالث أن السكران مزين لعقله باختياره فلزم إيقاع الطلاق عليه تغليظا وعقوبة إيه سنتي أنا سكرانا muzilu akli bi ikhtiyari shi ya zaba shi ya je sabon gari ya sai kwarban giya sai ya sha shi ya shumaye sai ya sha to saboda haka za a hukumta saki ne taglizan don a fusatta da shi don zama masa ukuba ka kyale shi an kyale shi za kowa zai ta yi dayan ina da shi ne shine dalilin su na uku mu ci gaba malam ya ce dalilin wancan karatun zai menene ne suka ce sakin yayi sun ce sahabai lokacin Khalid bin Walid da ya fito waje ana fama da yakin arna ya ce to an shiga kasan arna shewensu ana samun kayan balasa shewensu suna tasha sheshe na ali ya tura na Khalid bin Walid ya tura ya samu shi Umar a gaya masa cewa mutane suna wasa da kayan barasa shantar da shi ali da usman da sauran suna fadar shaidan umar shi shaidan umar ya ce da wanda ya zo manzon da ya zo ya ce a tambayi waɗannan da suke zaune shaka yi ta shaidan ali ke cewa a tun da suna wasa da zancen maye to a yi hukunci koma bulara tamanin domin in ya riga ya sha zai zagi wannan zai ma kazafi wannan sha doki zancen kazafi bularan kazafi a ba mai maye sun ce tun da mai shan giya za masa kazafin maye to ashe shi ma tun da ya sha giya shi ma kama mai kazafi ne a masa hukuncin kazafin a sa shi a hukumta shi abin ya faɗa sun ka ce wannan dogon hanya ne ba mu da shi ba na'am to menene maganganu yuhiru min al-ard as sabit rujhan qawl al-awwal anna talaq as-sukran la yaqa yace in dai ka duba dalilan guda biyu sha gan dalilin da yace wanda suka cewa sakin mai maye bai faru ba kafi yadda da sakin dalilin farko ba wajhu at-tarjih yace fuskan da muka rinjaye da cewa sakin bai yi ba quwwatu adillatu hadha alqawl yace farko wanda suka kawo dalili farko sun fi dalili cewa sakin bai ba sun kawo dalili bai yawa na fatan gari da dalilan da suke da shi da yawa yake ga dalile wasu dalilan da suka kafa nan wanda za a kara wancan na fatan gane gashi nan bakar yi musan farko a jisin farko kawul uthman shi ne usman ne ya fatawa lokacin ina shi ne amir mu'minin laisa li majnunin wala li sukuranin talaqun ya ce mai maye da mahaukaci in sun saki sakin bai yi ba na fata gane haka ne yaron da aka aura masa irin yan gatan nan ina shekara takwas shekara goma shi fito wasan sai je na saka yake to za ya tawakufi kasan sarakuna da yaro yana can sha nemo yarinya mai lafiya sha daura masa aure yana kurciyansa to wannan shin usman ya hada maukaci da mai maye da suke sun ce dalilin mu kenan da hadisin da zai kara karfafa wannan magana wannan hadisin ko ya inganta shi yasa imam buhari ya kawo shi mu'allakan a cikin fato a cikin buhari shi yasa hafiz muhajar ya yi magana mai kyau duk talibi ko macen zai ji magana da hafiz ya yi karkashin wannan mu'allakan hadisin bai tabbata bai haƙi kuma yarwaito shi na'am sahihun akhrajahu al-baihaqi min tariq shababa hmm. qala haddathana ibn abi dhi'b an az-zuhri qala أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران وانا جيش سابوني وانا عمر بن عبد العزيز kun سين ina daga cikin shugabanni masu tsoron Allah shi sai ibn timiya da yake mayar da martani akan irin mutane masu zafi da ya zo wannan wurin eh ike mangana cewa duk yadda umar bin abdulaziz ya kai da ilimi amma lokacinsa tun da lokacin siyasa ne da zage-zage da ficina bai iya cika hukuncin yadda ake so a shara ba kasawai saboda ficincinun da yake akwai amma an ce ana kirga shi cewa yana daga cikin manyan-manyan shugabanni lokaci ya zo a kan da ku tafsir ibn taimiyya ne littafi ana kira da ku tafsir kalma fattakulla atu duk talibin ilimi ina so gane na menene in karanta magana magabata fattakulla mastata'tu ike fada lokacin mutum ya samu kansa wani hali ya zai yi na yake cewa faƙala inni talaqtu imra'ati wa ana sukran yace na saki matata ina cikin maye fakana rayu umar ma'ana an yajlida ba umar ka ringa ce umar bin abdulaziz ba umar na abin jikansa ake mangana shi ra'ayinsa me yake cewa an yajlida shi ya ce a masa bulara wa an yi yufarraq bainahuma shi araba auren ra'ayinsa ke na da don ina bin ra'ayinsa ne na da to amma labari ya zo ma cewa na Usman ya saba haka me yace fa haddathahu aban ibn Uthman anna Uthman radiyallahu anhu qala laysa lil majnuni wala lis sukrani talaq to fa qala Umar ibn Umar ibn Abd al Aziz kayfa ta'muruni wa hadha yuhaddithuni an Uthman radiyallahu anhu fa jaladahu waradda ilaihi imratahu ya ce a da matansa ni na daina tun da shehu usman ya fi ni ilimi ya fi ni tsoron Allah na fasa a ci gaba da hukunci shehu usman to ina ganin nan zan saya sati mai zo amma zan ba da littattafan ku yi